bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a kamar yadda mama take magana shi malhu ne wanda yake cikin damuwa yake cikin bakin ciki kawai bakin cikin ya danganta da irin abin da yake damu shi bakin ciki na rashi bakin ciki na rashin lafiya bakin ciki na mutuwa na dukiyarsa kaza kaza kowa da abin da yake damu shi kawai shine malhu yawa za mu tashi a shafi na 166 a cikin ijiya wato fathu rabbi bariya wa amma hajbun naqli fa thalathatu aqsam wato hajabi na nakali wato a canza mai gado daga wani matsayi ya koma wani matsayi shafi na 165 malam ya ce to wannan ya kasu kashi uku al'awwal na farko نقل من فرد إلى فرد دونه wato ɗauke bai gado daga wani kaso na gado zuwa ga wani kasan da bai kai wannan ba idan aka ce dunahu bai kai na farkon da yake a kai ba a ɗauke shi daga nan ya dawo nan nan ɗin da ya dawo kuma bai kai nan inda yake da farko ba shine ma'ana ila fardin dunahu zuwa ga wani kaso da bai kai wancan ba وهو مختص بخمسة بخمسة أشياء shi kuma irin wannan ya keɓanta ne da abai bai biyar al'ummu mahaifiya yankulu halwaladu mutlafan wato ɗa yana ɗauke uwa bina sulusi daga sulusi ila sulusi zuwa ga sulusi mana daga ɗaya bisa uku zuwa ɗaya bisa shida kun ga ai ɗaya bisa shidan nan shi bai kai ɗaya bisa uku ba idan aka ce dukiya ce aka bari za a kasa ta kashi uku ne amma ta kashi ɗaya to yanzu idan akwai wannan ɗa zai ɗauke ta daga wannan ɗaya bisa ukun ya maida sai an kasa dukiyar shida sannan a bata ɗaya kun za ta koma rabin abin da za ta samu a da kenan kuna fahimta kun ga yanzu bai cire ta gaba ɗaya ba yayi ƙalinta ne an fahimta sannan ya ce walwaladu al-ibnu mutlaqan da ɗan kai tsaye wato jika kenan wal isnani fasa'idan da mutum biyu zuwa sama min al ikhwati na yan uwa wal akhawati da yan uwa mutlaqan su ma kai tsaye duk suna iya canza wannan uwa wa zawju yanquluhu al waladu shi ko miji shi ma da da mace take da shi yana iya ɗauke shi daga matsayin da yake da shi min al nisfi ila rubu'i daga ya samu rabi zuwa ga ya samu ɗaya bisa hudu da rabi ne idan babu ɗa sawa'an tsakaninka da ita ne ko ko tsakaninta da wani ne take da inda kana raɗa wanda ita ta haife shi sunan shi mai gadanta sura ka gadan shi ne zai gaje ta ko da ba kai ka haife shi ba in ma kai ka haife shi zai dai gaje ta to kasantuwar akwai wannan ɗan yanzu sai dai ka gaji ɗaya bisa hudu na abin da ta bari inda babu ɗa kwata-kwata ka aure ta ba ta taɓa haihuwa ba kuma babu haihuwa ko da a wani gida tsakaninka da ita ma ba ku haihu ba to idan ta rasu to kana da rabin abin da ka bari to yanzu saboda akwai da sai ya kalin matsayin wannan mijin daga rabin nan zuwa nawa zuwa ɗaya bisa hudu wazzaujatu ita ma mata kin aure mutum za ta ɗauke ki kin aure mutum ne bai da komai na haihuwa da wata mata ke ma ba ku taɓa haihuwa da shi ba shi kenan sai Allah ya karɓi rayuwarsa so yanzu abin za ki gada ɗaya bisa hudu irin abin da zai gada ke ma a lokacin ba ki da me ba da ɗa tsakanin ki da shi ke ma za ki gaji wannan to yanzu ya ake ciki sai zaman to akwai ɗa sai ce to wa zaujatu ita ma mata za a inci tsalin matsayin ta minar rubu'i daga ɗaya bisa hudun nan ila tsumuni zuwa ga ɗaya bisa takwas yanzu da kika aure shi sai kuka haihu ɗayan da kuka haifa da shi yanzu ya canza miki kasanki da gabi daga kai ɗaya bisa hudu zuwa ga mai ɗaya bisa takwas ko kuma ma dama da ke aure shi yana da wasu yaya a wata matar daban to shi kiran yanzu ko da ɗaya ne aka ce da ko ɗaya ne ba yana kallon wai adadi ko da ɗaya ne ɗan ba sai suna da yawa ba. Indiya akwai ɗa kawai to shikenan dole ya canza matsayin in kuma suna da yawa shikenan amma ba zai taɓa canza ba ba zai wai yawan su ba zai sa a ce daga ɗaya bisa hudun ba ki koma ɗari bisa ɗaya ba ko ɗaya bisa ɗari ba za a yi haka ba don wai suna da yawa hmm. shi yawan su inda akwai haihuwa wannan matakin kawai aka za tsaya su saboda haka zai canza ki daga ɗaya bisa hudu zuwa ɗaya bisa nawa bisa takwas kan fahimta shine ilastumuni man ƙulis zauji abuwan haka ne bila rubu ilastumuni man ƙulis zauji daga cikin wanda suke ainihin wato intikalin miji wato su ke maka kan ake nufi man yanqulu zawji ai aya ne ko dai ta ɓangaren ki ko ta ɓangaren shi sai ta ɓangaren ki su suke ɗauke shi da ɓangaren sa ka zai haɗu ke ma ta bangaren ki da bangaren sa duka su din daidai su suke daukewa ƴaƴan ne suke canzawa mutum gadon an fahimta daga matakin farko zuwa mataki na biyu za ku ga duk matakin da ake mai da mai gado to bai kai na farkon da da shi ne ya kamata ya samu ba shi a farko sai ce ila wato fardin dunahu wanda bai kai wancan ba babu ko shakka ɗaya bisa hudu bai kai rabi ba kamar yadda ɗaya bisa takwas bai kai ɗaya bisa hudu ba an fahimta wa sanatun ibni ƴaƴan ɗa ƴaƴa mata na ɗa yanqulul wahidatu min hunna wato za a ta ɗauki ɗaya daga cikinsu anil nisfi wal ithnaini daga samun rabi ko biyu askar ko biyu zuwa sama anis sulusaini daga ainihin wato sulusaini guda biyu ko dai su samu rabi zuwa ga ainihin wato sulusaini walwahida fa huwa fawqahunna sai kuma sama da waɗannan mata fa ya akhudna sudusa za su samu sudusi duk akwai abin da nake so ku lura nayi ta muku ishara tun a wancan darasin har yanzu ma in kuka kalla abin haka yake tafiya shine shi a wannan matakin kwata-kwata ba wanda aka haramta gado kasashen na farko hajji za ku tabi ba zai gado ba ba zai gado ba ba zai gado ba ko ba kawai inda wane sai dai ka inda wance sai dai ki haƙura in da wane sai dai wane ya hakura, haka haka ake ta tafiya su ko wa'annan da muka shigo yanzu dama ya ce sunan shi hajbu na qalin shi ba na hanawa gaba ɗaya bane wancan hajbu isqat ne wannan sai dai kawai a canza miki mataki amma ba ita a cire ki ba dole kawai kina da gado ba wanda aka cire anan duk wanda aka bada sunan shi yana da gado kawai an rage abin da zai gada ne za ki gaji ɗari ki dawo hamsin za ki gaji hamsin ki dawo ashirin za ki gaji kaza haka haka da irin wannan shi ne amma ba isa ce babu ba wai da babu gwara ba da ribo yawa wal akhawatu lil abi suma yan uwa na wurin ku uba yanquluhunna ila sulusi ana dauke su zuwa sulusi wace ce za ta dauke su zuwa sulusi yace al ukhtu shaqiqa yar uwa shaqiqiya za ta dauke su daga sulusi wato akhawatu li ab ɗan uwan uba da kuka haɗa uba ɗaya da su su ne akawat li'am? mutum da ya mutu yana da ƴan uwa da suke uba ɗaya da shi mata ne kuma ba namiji kewa inan mata. za su gaje shi suna da gadar ina fata ana fahimta idan da babu kowa sai su kadai akawat li'um to ya shi ne abinda suke da shi an gane wannan ko na wannan rabo za a yi musu raba daidai tsakaninsu haka aka ce to yanzu sai aka samu ga 'yan uwa ne a mata amma kuma ga 'yar uwar shi ya uwa ɗaya uba ɗaya to za ta ɗauke su daga cin wannan dukiyar zuwa ga su da shi ɗaya bisa shida za a ba su sauran duka ita za a an taya mu kun ga ta yi musu mene na ƙarfe musu irin wannan ake nufi to sai kashi na biyu shi kuma an naƙulu min ta'asibi ila al-farq shi kuma wannan nakali ne daga ta'asibi mana mamayewa duka ilal fardi zuwa ga ainihin wato kaso kadai wanda dole ka samu ka zaka bar saura wani ya gada shi kuma wa huwa mukhtassun bi abi wal shi wannan ya ci buka ne da kuma uba yanquluhum al bunu wannan dan mamacin ne zai nakalta su daga ta'asibi wa ibnuhu da dan ɗansa shi ma jika kenan dan dan jika za su iya canza gadon kaka an fahimci wannan ko da uba daga ainihin ta'asibi ya koma sulisi in suna nan daga nan sai kismus tsari so na uku daga cikin hajju na ɗalib shi ne an naƙalu min fardin ila ta'akib shi kuma aka sun wancan za a naƙalta magaji daga fardi zuwa ga ta'asibi ba ka so kawai zai samu na gada yanzu zai koma ta asibi mana ya zama ya mamaye gaba ɗaya kawai ma sai a ce alhamdu wa ta'asif a haɗe ko kuma a ce a ta'asif kawai shi kenan wanda aka faɗa daidai ne ko a ce saboda ta'asibi shi na fusa ta'assubanci ko ba ka bane ko kuma a ce fardin da kuma ta'asibin a haɗe wane ne wannan ya ce ko muktassun bilbanati wal bilbanati wa banatil ibni sun shafi ƴaƴa na mamaci da kuma ƴaƴan ɗa namiji mata su ma wal akhawatil ashiqqa da ƴaƴa shaqiqai mata wal akhawatil lil ab da ƴan uwa shaqiqai na li abbi da shaqiqai na uwa da uba ko yace fa innal banati yufradu lil wahidati minhunna idan faradat al nisfu ƴaƴa mata akan ba mace gadar rabin dukiya idan ta zama ita ce magajiya ga mamaci wal ithnatayn fasa'idan idan kuma suka zama su biyu ne da ita da 'yar uwarta zuwa sama ko su uku ko su hudu ko su ɗari shi ne ma'anar fa'idan to shi kuma abdulasani za su ɗauki biyu bisa uku ne an fahimci wannan ko ya ce wa idan kana lahunna akun amma idan suna da ɗan uwa lamya yarisna ba za su yi gado bisahami ta hanyar kasansu ba wa yarisna bit ta'asibi sai su yi gado ta hanyar ta'asibi wa kaza hukumul banati haka hukuncin 'ya'ya mata al na 'ya'yan dan ɗa kenan mata idan ta al idza tahaqqaqna ko wirasa idan sun cancanci su gado mana ta hanyar an samu duk wanda ke saman su wanda zai gada inda suna nan ba za su yi gado ba duk sun rasu sai zama sai su sai jikoki aka samu wanda ƴaƴan wannan masu gadon ne wanda za su kowa zai gaji yadda libi jalwi abihi ko yadda libi jalwi mani yadda libihi zai gaji ne abin da ya gada ne ta hanyar sahamin wanda yake bakwafinsa ya fata an ga da zan tafi wannan karanta sai gari an yi zuru ko ana kallo na mu dai za mu karanta Ya sa ni ma dan kila nake kai sauri ko ba ka ba ba komai eh khairan insha Allah a saurara na ba ku labari kwanaki na ce muku akwai wani wanda iyayensu duk sun rasu da kakanni ma gaba daya shi kansa yanzu wannan da nake baku labarinsa ya kusa shekara tamanin gege 80 tamanin amma ya kusa tamanin to shi ma jika ne ba ma da ba ne to duk iyayen suka rasu aka kira bagado kuma yanzu da aka zo aka taso da magana sai zama shine kamar ƙirga kawai so dole duk wani wanda za ku ga wani ya gaji baban babansa ne ta baban shi ma haƙƙin wani ake ba wani to irin wannan ne to irin haka shi ne ce ya je kano ya bibi familin nasu daga nan a je can ya je zai ba da wani gadon zaura kowa sai da aka nemo shi shi ne je ga wata ya a gidan kamar tasa yar kamar an tsaga kara kamar shi ya fita har ya kira ta kiyar shi kika zo a nan shi ba aiki bace jini ne a yi wani ya kawai haka yake bi kun gani to ana samun haka shi sa kamar yadda nake faɗa muku a nan kowa kawai idan su a nan gurin da aka ce idan haƙaƙanar wirasa in sun cancanci gadon. suna cancancan gadon a lokacin da babu ubansu ubansu ma ba baban shi baban shi ma ba nashi baban dama can za ku gana can gaba kila shi ne asalin shi gadon. za ta tawowa ne babu babban ba har zuwa kan wannan shi ya canci ya kamata a ba sai ku ga an abba mutum to idan suka cancanta wannan shi ne matsayin wal akhawatil ashiqa haka nan yan uwa shaqiqai mata wal akhawatil ab da yan uwa li abbai su ma adam al ashiqai a lokacin da babu shaqiqai kamar da zai bada wancan misalan a wancan ba shaqiqai to li abbai suna shigowa akwai inda kuma in shaqiqai suna nan to li abbai ba za su shigo gaba ɗaya ba akwai inda kuma za su iya shigowan kamar wancan amma an canza su daga matakin su zuwa wani matakin daban saboda mata ce an fahimci wannan ko shi yasa suka samu suka shigo ala kulli halin dai wannan fasalin a gurguje na ainihin wato ah, na rabon gado Eh, muna fata dai abu abun a hankali a dan saurara a gane abin da a gane wanda ba a gane ba a ban alƙalai da malamai su da rawa kawai shi ne. to amma ga wani fasali na ƙarshe yana da muhimmanci dole za mu goya shi sai zama mun kammala babu amma dai kamar yadda na faɗa insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda na ce zan yi akai ba zan manta ba ba na so dai a ce mun wai yanzu yanzu bayan nan arena na ce zan yi dan in ba ku wani diagram haka suwaye masu gado kaza me kaza dan ka dan dai haka wanda ba zai dauki ah, ba zai chafuda maka kwalwa ba sosai so wannan fasalin na karshe yana da muhimmanci ku kalle shi mawani al-irf shi da bukatun dogon bayani kuma za ku fahimce shi insha Allah wannan ya kamata ku san wannan ilimin mawani al-irf shine abin da ke hana gado da zai sa wacce kowa ne ba zai gaji wani ba kun kana da muhimmanci na farko malam ya yace yamna'ul Ulmira. Wanda ke hana gado na farko sai ce ikhtilafud din bambancin addini duk sanda aka samu wani mamaci ya mutu wanda ke gadon sa bambancin addinin su tsaye bane to babu gado tsakanin su amma ana ina da magana idan aka samu bambanci addinin na addini ana nufin musulunci ne kai da wani addinin daban wanda ba musulunci ba idan aka samu mamaci ya mutu yana yin addinin buda ga ɗansa yana yin addinin hindu can ta ƙare musu akwai gado tsakanin su ba ruwansu kun gane abin nake nufi nan a bambancin addinin da ake nufi da musulunci ake nufi mamaci ya mutu ya bar magadansa ba musulmai ba ba su da gado ko su magadan ne suka mutu suka bar uban shi yana musulunci shi ma uban bai da gado ya bar ubansa ba musulmi ba uban bai da gado musulmi ya bar ɗansa uba ya bar ɗansa wanda wasan shi ma bai da gado ba a gado in akwai bambancin addini ko mata ne duk mutumin da ya aure kirista mace in ya mutu ba ta da gadon shi in ta mutu ce da gadon ta kuna lura ƙa'in da za su haifa su shine wanda yake musulunci yana da gado wanda zai musulunci da gado kun fahimta jama'a sa ce muku wannan yana da kyau kusan shi shi yana da sauki kuma yana faruwa ne sannan sai ya ce fala wirasu na'am wannan wannan to su sun sani ya sun sa musulunci sai a ga musu sanda ta basu tayi kyautar ki tana musulma kuma kyauta ta basu ba wai gado tayi ba ya halatta kyauta tsakanin uba da da ko tsakanin mata da miji ana wannan kyauta ya halatta shari'a yana kallon yaushe aka mutu ne yanzu aka mutu ne halin wani sanda wani ya mutu matsayinsa musulmi ne ko ba musulmi bane wayar ga wani mutuwa a cikin su ma duk sai an kai. saboda ya ce yace fala wudasa bainal musulmi wa kafir babu gado tsakanin musulmi da kafiri wala bainal yahudi wan nasrani babu gado tsakanin ba yahudi da krista wannan na farko kenan ku rike shi ikhtilafu mene ikhtilafu din bambancin addini rike wannan da kyau baya halatta ai gado na biyu arriku bauta bauta bawa ko baiwa fala yarithu ar-raqiqu gado mana shi bawa baya gado wala yurasu kuma ba a gadansa wala ma mata anhu an gane wannan ko afwan wa ma mata anhu fa huwa li malikihi abin da ya mutu ya bari na wanda ya mallake shi zaki zaki ce aina da wani kani ga can amma kuma bawa ne fa a can garin zaki sai shi kin zo a baki gadan kanin ki wanda yake dama bawa ne a wurin baki gado har ga zama bawa an mallake shi so ba wanda zai zo ya gaje shi ina fata ana fahimta idan shi ma nasa uban ya mutu shi bai zuwa ya zai ce ya gada duk abin da ya mutu kuma ya bari na ogansa ne na wanda ya mallake shi ana raba mu da bauta kun ji ba shi ne mutane a zuwa ta tafiya ana mai da mutane suna zama bayi wasu su mutu a titi wasu su mutu a sahara wasu mutu a kaza wannan fitina da mai kama zai gado ba in ya je ya an so gadon uban ya zo gidansa zai kwace nashi ne <laughs> Allah ya kyauta to daga nan sai alƙasulu kisa kisa a nan gurin kawai kamar ya kisa ana nufin wanda ya kisan bai gado yaro ne ya jira ubansa ya mutu ya ki mutuwa tsoho mai ran karfe ya kosa ya mutu a raba gado kawai sai ya shaƙe shi da bulu yana kashe wannan uban shi yanzu ya fita a cikin magada duk da gadon ko sisi ko ya harbe shi da bindiga ko ya sa aka haɗa baki da shi aka kashe uban duk kuncin ne da gado Allah ya ce man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk mutumin da ya gaggauta kawo wani abu kafin lokacin sa yayi to ana masa uquba ne ta hanyar haramta masa abin yayi gaggawan janyo gadan sa lokacin gadan bai yi ba dama ya haƙura da uban ba zai wuce wannan ranar ba lafiya lauda sai ga ya mutu to kin ga rashin ne kawai sai gaggawa ya kashe shi to ba da gado sai dai idan uban ya mutu yana da 'ya'ya biyar har da shi wannan makashin nasa to da an tashi rabo sai a ce mutum ne ya mutu ya bar yaya hudu bar shi minus one maza ne ko mata ne in maza hudu ne in maza hudu ne mace ɗaya to haka za a zo a ce mutum ne ya mutu ya bar maza uku da mace ɗaya wanda ya kisan kai da gari to shi ne katil da ake nufi a nan ya ce fara hirasa liman katala mawarrifihu amdan babu gado ga wanda ya kashe abin gadon sa da gangan wannan abun yana da matuƙar muhimmanci malamai sun yi bayanai da yawa sai an sai inda gangan inda kuskure ne baya hana shi ya gado ina fata ana fahimta amma da gangan da gangan amma abin da ake kallo bari muku wani misali mutum ne ya hau saman rufin ɗin gidansa ya kwanta kuna fahimta a saman rufin ɗin gidansa saboda zafi yayi yawa sai wasu suka fito kofar gida suka shimfiɗa abinda suka shimfiɗa don su kwanta a wajen su sha iska ana fahimta yana kwance shi kuma a sama ya yi juye-juyensa da murgina-murgina sai ya murgino kan ɗan shi ɗansa na waje ko mu kaddara dan ne ya hau sama uban na kasa duk yanda kika ɗauka sai ya danne dan sai ya mutu ko ya danne uban sai ya mutu to abin da ake dubawa shine idan sama rufin din nan abu ɗaya ke falale ne to za a haramta masa gadon shi ya kashe shi domin dama ya san zai iya faduwa amma idan sama rufin din nan akwai fence da ya kasance wanda mutum dama ba a yi dan a faɗo ba ayi ne yasa wani abu dalili yasa sai ya faru to za a iya bashi gado da yi hakan dan danganci dama dan kaje shi yanzu ku kalli fence ɗin da aka yi a sama kawai ya sa an yi gadon ko kuma a haramta yin gadon in akwai dama ba ainihin a faɗo ba saboda haka zai yi gado kuma ya san ba zai kwanta don ya faɗo kansa ba a idan babu ya san zai iya birginowa ya murgino ya danne masa wuya to ba zai yi gado ba da gangan yayi kawai bai da gado kun lura akwai maganganu masu tsawo irin waɗannan mutane da uwar da ta kalle jaririnta akan gari ba ta sani bai zama so a takaice dai ban so in tsawaita bayanai wannan matakin kisan kai ga wanda za a gada cikin magadan ko uba ko ɗa ko ya ko uba ko mata ko miji ko ma wane ne wanda akwai gado a tsakani sai ya kashe magajinsa ko wanda zai gaje shi to gadon ya haramta a gare shi ku dauki wannan ka'ida shine na uku daga nan kuma sai na gaba wal intiqa'un nasabi bil li'an wato bambanta nasaba nasaba ta yanke ko a datse ta ta hanyar tsinuwa mata da miji ne aka ce an tsine ala tsini ala tsine Allah ya kyauta Ya ce to fayan yanqati'u at-tawarus mala'ini wal ko walwaladi faqat wato wanda aka tsinuwa da shi da ɗan da yake cikin uwar da ya zarge ta cewa ba cikin shi bane kuma aka tsine ma juna da yace idan ƙarya yake yi a rantsuwar na biyar domin wal khamisatu anna ghadab anna la'nata Allah alayhi kana min al-kazibin yace Allah ya tsine masa in ƙarya yake baya ya rantsuwa su uku ce wallahi wallahi lillahi allazi la ilaha illa huwa cikin nan da ke jikin kankala ba nawo bane sai kenan ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa cikin nan da ke ta ba nawo bane sai ya fada so hudu na biyar sai ce in ƙarya nake yi Allah ya tsine mar albarka shi zai faɗa ka amma ba fa zai fada ka shi yasa ma nace kankala yi ai ba kai kago to daga wata da sai da ita nake ita ma sai ta zo ta yi wannan ta ce billahi na la illa huwa cikin nan da ke jikina na wa za mu ce ke eh? na tanko a <laughs> ah, tanko a yana sa tanko <laughs> to na bawa ne kowa bawa ne sai a ce na bawa ne ka ce na shi ne ita kuma ita ma an taɓa da so hudu sai rantsuwa ta ce na biyar fushin Allah ya tabbata akan tankariya take daga nan an raba su ke duk duniya in ba namiji da mace sai ita ba za su yi aure ba kuma har abada ba sa ki aure to wannan dan da ke cikin babu gado shi ake nufi tsakaninsa da wanda aka yi tsinuwa babu Allah ya kyauta shi ba zai gaji dan ba shi ma dan ba zai gaji shi ba ita uwa dole ba shi ta fito ba ita akwai gado tsakaninta da shi malam yace wal istibhamul mutaqaddimi wal mutaakhiri fil mauti daga nan sai abin da ke faruwa na rikitarwa tsakanin waye fara mutuwa waye na mutuwan karshe kama idan mata a qaribun ta ta hadamin masalan kamar yanzu a zo a ce an yi hatsari a mota duk da shi nan ya ce hadin ne ana gini ya ruguje yanzu mu dauka ga wata mota ta taho da mata da 'ya'ya da miji ana cikin tafiya kawai sai aka yi hatsari ga mota dai ta yi kulikulin rakiya ba da rakiya ko sai ta faɗi da ta zo ta tsaya faduwar nan sai a cikin mota ana kokarin a ceto su ina fata ana fahimta to a nan gurin sai uba ya mutu da aka fito yanzu za a zo a shin wane ne ya fara mutuwa sai aka kuma ga ɗaya ya mutu ko ga mata to sai an gano wane ne ya fara mutuwa kafin wani ko da minti ɗaya wani ya riga wani mutuwa wanda ya zama na bayan ne shi yana da gadon wancan ya raba gado <laughs> to amma a nan gurin abinda suke magana anan nan gurin an ce istibhamul mutaqaddimi wal mutaakhir fil maut an kasa gane wa wayar ga wani to gaba ɗaya duk ba su da gadon juna da ba san wayar ga wani mutuwa gaba ɗaya ba wata alama kila yanzu an ce uban ne ana yana ta nishi eh, eh, za a kai shi asibiti yana da rai kuna fahimta ya can aka zo saboda buguwa dama matar tana da ciki sai aka ce gata nan ma ta fara naƙuda ita ma an ɗauko ta duka an kai ta asibiti ba ana cikin yi ana tana nishi shi yana ƙoƙarin zai mutu ita kuma tana naƙuda kawai sai aka zo aka sai mata ta rayu za a gano da za ta haihu shi kuma uban yana mutuwa an ji kukan jariri ta haifi jaririn ya fito duniya da ran shi kafin uban ya mutu yana da garansu ko ko shi an haihuwar jaririn za ka ce shi ma jaririn ya zo ba rai uban na da rai ya ce abinda jaririn ya gada ko da uwar ta mutu shi ma uban sai an raba gado da shi na baba duk irwayin abubuwan sai an kalle su haka za ku gani yaya mai ya faru ya kaza shi ka addinin musulunci yake da dukka a wasu abubuwa sosai ta abin za ga kawai ana kuskure sai a faɗa abu kawai ba tare da an lura ba sai wa irin wa'in abubuwan yana da kyau mu kula da su mu sa ido ba a gaggawa a natsu a yi bincike a tabbatar waye ya mutu waye bai mutu ba ko ba haka bane waye mutu kafin wani ai uban ya mutu kafin uwar ko uwar ta mutu kafin dan ko dan ya mutu kafin uban ko matar kafin mijin ko mijin kafin matar duk haka sai an kalle su shi jariri ma da ke ciki ko da ba a shi ba na buga misali na in dai an tabbatar da jariri ne yana da rai sa ya mutu yana cikin ciki shi ne gadon ubansa ne yana da rai dan halitta ne ya riga ya kai wannan haƙƙin shi yasa in aka zo raban gadon mai ciki ake raba gado pending ko dai a raba ayi kasan bisa kaddara cewa mace ce ko bisa kaddara cewa namiji ne ko bisa kaddara yan biyu ne ko yan uku ne ko yan ɗaya ne ko ja, duka ko a jira sai an haifi ɗan an gani menene duk ana iya in an matsu ma ana iya raban bisa kaddarawa in ka ne ka ne in ka ne ka ne duk ba yadda ba shi yana da gado ta kowace irin yanayi na'am eh ne ne ne ne shi bari abin ya faru kawai sai ku zo duk wa'annan da kika ambata duk masu gado ne duka suna da gado ji abin da nake faɗa muku kullum kun ga da gado da zakka ba a faɗin shi a fatawa a aikace ake yin su wasu kan yi kuskure sai su bugo waya malam ne zakkar kaza kaza kaza sai an buga sai an yi littafi. gado ma haka an fahimta akwai wani lokaci a ɗan ya fari ko a ce kaza wana na da rabi ne wana na da kaza sai an kafin a kai ga wannan ɗin nawa ne abin da zai sa a samu rabin nawa ne abin da zai sa a samu kaza bisa kaza da sai an tantance an cire wannan ko ba a cire wannan ba an cire kaza ko ba a cire kaza ba kun gani so saboda haka sai kun yi haƙuri dan yanzu nan ma za mu tashi yanzu nan zama gare da a kotu saboda rabon gado kuma irin abin ya faru wannan matsalar da muke faɗa an zo an raba gado an ba kowa hakkin sa ne amma an yi abin da aka iya yi a zahiri na gaskiya eh a zahiri kenan har an gama komai alkali ya yi indodin an yi komai kun san me ya faru sai aka gano wani bangare a cikin magadan ashe sun wawushe wani abu a boye ba a sa da shi a cikin gadon ba za a kan shi ake ta rikici yanzu tun karfe hudun nan suna zama na ce su ci gaba zan in same su eh shi sa zan tashe ku yanzu in je in same su almihim ba a haka to ina so nuna muku ba a faɗin gado da fatawa ne kawai a takaice amma uwa da kika faɗa da 'ya'ya da miji suna da gado ko ma na wani yana ka ce ko dai ɗane ko ma na wani suna da gado kin fahimta suna da gado dukkaninsu ita uwa tana da laifi bisa shida tunda akwai yaya kun ga yanzu muka karanta anan hajbu na kalin ne kun fahimta yawa shi kuma miji yanzu tunda akwai da yana da mene yana da rubu'i ne ko ba ka bane me kai samu su yanzu ya koma rubu'i kin gani sai bisa hudu sannan su kuma shi kuma dan namiji yana da ainihin wato sauran abin da aka bashi sauran duka shi za ba eh ba uban yana nan ba uba ba da wasu suna nan sudusi ne duka su biyan wani kulli wahidin minhum as-sudus wa السلام bayan ya ko bayan ya rasu ne ya kore ta. da wani dalili da dalilai da aka kartin da kamata a dawo da ita inda abinda nake so ku fahimta irin wannan rikicin inda an tabbatar da dalilai ingantattu ba ji an yi cuwa-cuwa ba ba ba alkali rago mai tunkuri ba ko ba aka ba ba a ce an ba likita shi ma kaza ba har kusan za a iya kawo shaidu su karya ta yi da gaske yasta ce mawa ne abubuwa da yawa ne za su iya tabbatarwa da dalilai cewa da gaske ba yasta ba ce in ya tabbata ba yashi ba ce shi kenan ba ta gado kawo ta nan a matsayin gado yanzu ya zama laifi za a ba ta haƙƙin waɗanda bai kamata a ba ta ba ta ci haramu idan kuwa ya tabbata yarsa ce su kuma suna da dama su ba hanyoyi don tabbatar da cikin ta ce ɗan ɗan shi sai a ruguza wancan duk a don an je kotu ai ba kotun lahira ba ne lahira ne ko ake adalci ko ba ka ba saboda haka in an natsu da abin da kotu ta yi an yanke hukunci ba yarsa ba ce kamar yadda ya kore shi kenan ta haƙura kar ta je ta kai ta dan kar ta ci abin da yake haƙƙin da ba nata ba ta sai ta ci haramu saboda ita ta ci gadan ta din in dai ta san da ba shi an san ita ta ne tana da gadan shi ta banta rawa yarta a shi kenan ita san kuma uban nan in kuma ta san cewa tabbas kan dan shi dan shi ne ko yarta ta shi ce shi kenan ta ba hanyoyin da za ta tabbatar da haka wanda zai nuna cewa yarsa ce da zamani an ci gaba akwai DNA ana yi gashi nan da yawa wanda za a iya ganewa ko ba haka bane ga kamantacce ne DNA Allah ma baya canzawa akwai wanda ya zo ya ma wata lalata aka aka zo aka ce ta ce waye aka ce waye ta ce shi ne ya ce shi ba shi bane shi ne kangon matar shi ce An matar ba ta nan kawai shi kenan suke abin da suke aka zo ya musa ya ce sai dai a ji asibiti a jira sai haihuwan an tabbatar shi da kansa ana haihuwar yaran nan kamar ta yi kaki kawai mijin wala sun yi kama da mijin ya mijin yadda gaba ɗaya halittar da komai shi ne kun ga haka abin yake na ba ku labarin wani a wata anguwa a nan kusa da mu ba nesa ba na ta zo mijin shi ma ya ƙi da shi ya cikin yarinyar na ka ta ta haifu ɗanta su talakawa ne bayan da za su yi ita shi ƙarya ta kemai bai mata ba wani abu da ita ba yaron ne ya fara girma sai da kai shekara uku hudu ya yi wayo yana yawo a titi Ƴan uwansa daga abuja suka zo masu kuɗi ne za su wuce suka ga wani yaro suka ce laji wani yaro mai kama da gidanmu da familinmu suka tsaya kai ya sunanta sunana wani ina ne gidanku aka je gidan aka kira mamanta mamashi kamar kai ta ɓaci ne wallahi wannan yaro ne muka gani suka ce eh wallahi kaza kaza wai maman shiga ta baban shi ai kun ji kun ji labarin yaron suna kiran sunan wanda aka ce shi ne baya suka ce wane kuma sun sa a goye banza wallahi dan mu ne ai kaza kaza kada bar shi yanzu yaro har ya ya fara jami'a yanzu a Abuja ya gama secondary ya girma kawai ya zama abin shi dan dauki kansu <laughs> ya gaji uwarsa Allah ya kyauta jama'a ba ya kamata mu yi addu'a na'am idan yaron ya zo bai da rai lokacin kuma uban yana nan da rai bai da gado eh, idan ba na shirin idan suna jinya sai a lura yaushe yaron ya zo bai da rai in ya zo bai da rai a lokacin da uban yana raye shi kenan in ga wallahi gashi nan suke kira to ayi hakuri subhanakallahumma allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah